Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na mu koyi sarrafa hotuna. shirin da muke yi shi da harshen hausa da mutane su amfana a yau muna cikin shirin animation ne ko kuma za mu yi wato studio na bogi yadda za ka kirkiri studio na bogi a cikin after effect kamar yadda kuka gani haka wannan shine abin da za mu da yadda aka yi shi da farko dai za ka yi creating ɗin new composition amma kafin haka akwai file ga wanda ba su san after epic ba akwai edit akwai composition akwai layer akwai effect akwai animation akwai view akwai window akwai help a cikin su kowanne yana da nashi mahimmancin da kuma abin da ya sa ya kasance a wurin so da farko zaka je new file kamar yadda kuka gani shine abin da za bari yi saving din project dina na farko kenan yanzu na bude sabon project wanda na yi shi yanzu babu komai a tare da shi so kafin haka wannan ita ce faldar da zan yi amfani da kayan cikinta wadda na rubuta green a kanta da farko kafin ka yi creating din kafin ka yi creating din wato wannan eh, kafin ka yi creating din studio na bogi kana buƙatar koren labule uh, nan kuma shine wanda zai taimaka maka wajen samun yin studio yanzu wannan shine bidiyo na da na ɗauka a cikin koren labule wannan kuma shine studio da nake so zan yi amfani da shi a wannan bidiyo to yanzu abin da za mu yi shine zan jawo wannan bidiyon ya zuwa kan after effect dina zan aje shi akan nan abinda za ka yi wajen janyo bidiyo ko kuma ɗaukan bidiyo shine za ka danna madannin mouse ɗinka na hannun hagu sai ka danne sai ka dragging sai ka dropping akan wannan ɗin daga nan zan koma zan sake yin abin da na yi a baya zan danne madannin mouse ina kamar haka na hannun hagu sai in jawo bidiyo na sai in dawo da shi setting kan software ta ta after effects sai in sake ajiyewa na yi wannan abu na biyu da za ka yi shine sai ka janwo bidiyon ka shi ma sai ka aje shi a nan ƙasa zai buɗe maka composition kamar wannan idan ya buɗe maka wannan composition ɗin shine asalin gurin da za ka ajiye bidiyo ɗinka ga bidiyon ka ya fito yanzu za mu fara aiki akan bidiyon namu daga nan za ka je Effects, farko dai za ka danna wannan bidiyo ɗin naka kalliyar sai kai right click ka danna madanninka na hannun dama sai ka je effects sai ka je keying sai ka je key light after effect kenan da ka je Key Light sai ka danna Key Light ya fito amma kuma labulan bai fita ba turka shi to ya za ka yi ka cire labulan bayan ka zo da effect ɗin akan bidiyon sai ka taɓa wannan abin gashi sai ka danna shi sai ka zo ka danna haka labulan ya fita amma kuma bai fita inda muke buƙatar shi ba so abin da za ka yi shine yanzu za mu fara aiki akan shi wannan labule farko za ka je ga wani guri da aka rubuta final results sai ka taɓa sai ka zo ga wani guri da aka sa screen mate sai ka taɓa shi idan ka taɓa screen mate sai ka sake yin ƙasa ga screen mates sai ka buɗe idan ka buɗe screen mates abin da kake bukata a nan shine kana bukatar wannan bidiyon da muka yi wannan yana bukatar ya zama fari sosai bayan kuma ana bukatar ya zama baki ya zama kowanne akwai bambanci so bambanci na farko da ake bukata shine clip black bayan kenan zaka fara taɓa clip white shi zaka rage white ɗin zuwa ƙasa shi kuma black ɗin sai ka ɗaga shi zuwa sama shi kenan a gani abin mamaki komai ya amma bai gama yi ba so idan ka ɗan janwo shi haka haka za ka gani akwai raguwar baki-baki a sai ka sake ɗan jan bakin haka shi kuma white ɗin sai ka sake saukar da shi ƙasa oh ya wuce da yawa yawwa idan kai haka kaga bari mu mai da shi 57 haka shikenan idan muka mai da shi haka kaga shikenan kusan komai yayi wannan yana 57 wannan yana 48 daga nan sai ka koma screen mate ɗinka na sama inda ka taɓa sai ka dawo da shi final result bidiyon ya fito sai dai babu background sannan kuma bari mu ga me bai bamu za ka dawo ga wasu 'yan madannai nan guda uku ina amfani da adobe after effects 2018 ban riga na yi updating ba sai ka zo sai ka taba haka sai ka taba project anan ga background ɗinka ga bidiyon ka ga background ɗinka background ɗinka ya zama anan hoto ne amma za ka iya amfani da bidiyo mai motsi a matsayin background sai ka janwo shi sai ka ajiye shi a ƙasa turka to kuma gashi ba ground din bai cika ko ina yanda muke bukata ba ya zami sai ka danna control alt f ya fito amma duk da haka bai mana yanda muke so ba me ya rage mana sai mu mai da shi manual sai ka danna control z a tunda mun danna control z muna buƙatar mu sa shi manually sai mu danna kan hoton haka mu dan taba shi idan muka taba shi haka kaɗan kaga zai fito mana da wannan abin sai ka ja shi baya kaɗan muna so mu ja shi manually da hannu sai mu ɗan buɗa shi haka kaɗan sai ka buɗa shi sama haka saboda abin da ya faru a can ya taɓe sosai yep good now it is okay sorry yanzu kun ga yayi amma duk da haka idan muka janwo hoton kusa za ku ga akwai wasu matsaloli a nan gefen wajen cire labula to me ya kamata mu yi a kan wannan matsalolin so wannan matsalar ta farko akwai hanya biyu da ake shawo kanta hanya ta farko akwai effect na cikin after effect wanda ya zo aka after effect hanya ta biyu kuma akwai effect na cikin wanda plugins ne ake sayan shi zaka siyo shi daga Red Giant shi ma zaka iya amfani da shi so daga farko yanzu bari mu fara amfani da effect din Red Giant domin ko da mun yi amfani da effect na cikin After Effects sai mun sake dawa kan effect na Red Giant effect na cikin Red Giant shine zaka je effect zaka je key correct zaka je ga edge blow gashi idan na janwo muku shi sosai kun ga babu wannan abin da ya faru kun ga edges din yayi kamar a wurin aka ɗau hoton wannan kenan idan kuma muna so za mu iya cire shi sannan sai mu sake tafiya effect sai mu je eh, met sai mu je match choker wannan shine na cikin after effect kun ga duk da haka gashi shi dai ya dan nuna wasu dan damuwa amma shi ma idan ka seta shi yanda kake so zai maka normal domin shi ma yana yi dan da shi ma na fi amfani so wannan kenan so yanzu za mu rufe shi shi ma kun ga yadda ake sarrafa wannan edge din da shi sai mu kunna edge blow to mun kunna edge blow yanzu wanda muka ɗauka na cikin red giant me za ka yi na gaba sai ka tafi effect sai ka sake zuwa keying uh, ah, eh, keen uh, ah, key correct sorry in ka je key correct sai ka je eh, color matcher shi kuma kalo mata wannan bidiyo bidiyon eh, background din muke bukata ya daidai da wannan ya daidai da wannan hoton sai ka shiga nan sai ka je music studio shine sunan wannan background din sai ka sa haka kaga hoton ya dan yi duhu ya yi daidai kamar yadda ya kamata so wannan kenan daga nan abu na gaba da za ka yi shine kana buƙatar kai masa kala ko kai masa dai abubuwan da suka kamata still dai za ka sake komawa effect ɗinka yanzu abin da ya rage mana shine muna so mai masa kala complete za ka haɗa dukkanin bidiyon guda biyu ka taba control in ka danna na sama haka sai ka danna na ƙasa sai ka taɓa control sai ka yi right click sai ka je pre-composition sai ka composition sai ka ce move all attribute to into the new composition shikenan yanzu abin da za mu tafi wato effect ɗinmu sai mu je color correction sai mu ɗauki caps. Eh, wannan shi za mu yi kala ne da shi equalizer ne na kala sai ka ɗan ja shi haka ka ɗan bubbuɗa eh, yadda kake so dai kai kalar ka yadda abin da ka gaya maka kowa da irin yadda yake son kalar shi good yawwa yeah, wannan kenan kowa da yadda yake son ya ga studio ya kasance misali ko effect ɗin ya kasance masa mun gode da kallon wannan tutorial ɗin namu sunana saminu suleiman ana kirana da saminu argaita ku ci gaba da kasancewa da tashar mu ta tutorial wato after fx sannan kuma ku ci gaba da kasancewa da tashar mu ta Nobels da muke kawa a harshen Hausa wato Algaita Media sannan kuma ku sake ci gaba da kasancewa da tashar mu ta waƙoƙi wato Arewa Magic Videos mu gode da kallon wannan tutorial ɗin namu